Ghana Hausa Television wurin nuna fim da al'adun gargajiya. Don Allah gida Ajiya Fati nema. Ajiya wa? Ajiya Fati. Ah. Wace Ajiya Fati ke da? Ajiya Fati mai adashi. Oh, gida adashi. Eh. Oh, to ai nan muka hito. Haka dai. Eh, lafiya ko? Aja mai muna ta yake ni. Wace ce aja mai muna? Mma na. Oh, mahaifiyar ki kenan? Eh. To wai me? Ta bani kuɗi adashi kai mata. Ne ma gabu da samu. Allah. To nan muka hito dama sati uku kenan da ba ganta ba. Aka ce mu kokarta mu je mu anso so ta, Ni gane, ba mota ma na zo mu saya daga can. <laughs> Eh. wato kenan sai mu rage miki anya ko sai mu ashi kudin mu kai mata in kin je ki gaya mata kin adu da masu hulu na ah, barin ki riga bari sun kai ko eh sun kai dai wai tana gida eh tana gida bata cika zuwa minti ba ne kuma ya kinga kowace sati ya kamata sun kai yawa sun kai ba damuwa in kin je ki gaishe ta eh ki ce mata masu hullu na gaisuwa kin ji ko ba da yawa yayi kyau amma yarin ga sakarci aka kurun kin gamu da mutane anya a da miki daɗin baki kurun sai ki mika kuri wannan rashin hankali ne ko sakarci ne ko menene Allah kare sani Allah gali subhanallahi kai ku masu irin wa'annan eh, ire-iren ali dan Allah ku daina kawai da kin ga mutane kan hanya ke gobe gobe ta kara gobe ta kara <laughs> wurin tunanin ta ya bata eh, <laughs> wai subhanallahi ah, a rabu da kwanta da hankalinka an ah, an yi rabon ba yanzu ba <laughs> kudin ma 120 ne wannan wa 120 ne da Allah ka to ka kawo da Allah oh. ban yadda ba kai ya baka da hakuri ne na kirga ba na kirga baka da hakuri kamar zawo to kai dai ka ciro ni ka ciro kawai dai mu 120 yariyan ta ko kowa ya gani Allah ya shaida daya biyu uku gashi barin gani barin barin kidan ya to barin kidan ya kawo mana kai dai na baka naka kai dai na baka naka gaskiya wallahi kana cutata wallahi wannan kana cutata bana Ghana Hausa Television wurin nuna fim da al'adun gargajiya